'yan uwa a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba kamar yadda sanarwa ya gabata za mu zo mu yi shimfiɗa dangane da wannan karatu wanda insha Allahu daga baya silsila zai biyu amma yadda maluma suke kafin su shiga matsala sukan yi tahariri muhallin niza sukan yi abin da ake ce masa tahariru muhallin niza' shine tantance rairaye tace muhallin da ake da jayayya a ciki saboda in ba a tace ba kila sai ka je ka ɓata lokacinka kila ko ka wa wancan raddi ya nema raddi amma daga ƙarshe ku ɗaya fahimta kuɗe game da wannan abin amma idan ya zamanto cewa kun tace kun ware to wannan zai sa waɗanda suke sauraron ku su fahimce ku kuma da kuke yi ku fahimci juna kuma yadda nake ƙara faɗi shi ne yadda kuka sanni ba haka haka zan ci gaba da yi ba gaskiya da wa'insu suna zaton cewa yayin da muka zo kawai ai shi kenan raddi ga 'yan bida'a ga 'yan bida'a a duk wanda ya karkace cikin ahalis sunna saboda tafiyar ta yi kyau sai mun karkato da shi mun dawo da shi kan hanya sannan mu ci gaba da tafiya wannan shine ka'idar Allah wannan shine ka'ida ta addinin musulunci don haka kamar yanda yake topic din shine duk mutumin da na san ahalus sunna ne ya tabbata da ya ƙini cewa shi ahalus sunna ne cikin raddi na zan bi manhaji na ahalus sunna ko da shi kila ya ƙetare iyaka a haƙƙina kamar yadda shekul islam ibn taimiya ke faɗi to ni ba zan ƙetare haƙƙin allah a kansa ba ƙila ta wajen ni ko ni ko ni ko abin da ya kama da haka da haka insha Allahu zan bi ƙa'ida ne na ahalis sunna kawai abin da zan yi zan yi sardul afham ko kuma sardul aqwal sannan na zo na bibiye su na ɗaga su na sa su a fefe na karatu ɗaya bayan ɗaya na shiga kuma na kawo wujjoji sa'an nan na ci gaba to insha Allahu haka ma zan fara yi a wannan wato ‘yan uwa na fito na faɗi wata magana na cewa yaran sa'idi mai kwano ko baba sa'idu suna da fahimtar cewa yanda ake wa ɗan bida'a raddi haka ake wa ahalis sunna raddi wato in ka zo ahalis sunna za ka kausasa masa ka ci mutuncinsa ƙila ma ka zage shi ƙila ma ka kore shi ko ka yi yunƙurin kore shi daga tafiyar sunna da sunan raddi kamar yanda kake wa shi ɗan bida'a wanda muka ce wannan ba haka yake ba abin da ya sa muke ta magana a kai shine dan uwa duk lokacin da aka kawo wani kuskure cikin al'umma aka kawo ta barna yin shiru a kanta ba a yi magana ba ƙarshe sai jama'a su zaci cewa shine gaskiya ƙarshe sai jama'a su zaci cewa shine sunna ƙarshe sai jama'a su zaci cewa shine daidai amma lokacin da ka fito kai bayani kai itiradi dangane da wannan fahimta to masu hankali kuma ɗaliban ilimi suna aunawa ka ba su ma'auni in wane ya karkace sun sani in wane yana kan tsari sun sani to wannan shine amfanin yin wannan magana kuma insha Allahu za mu ci gaba da yi to amma yadda na faɗi dole in musu adalci shine ƙa'ida na sunna dole in musu adalci matuƙar ina da yaƙini asalinsu ahlus sunna ne in na tabbatar da cewa ahalus sunna ne da ya yaƙini to wani fahimta ko wani abin da suka faɗi ba zai sa in ƙoƙarin fitar da su daga wannan sunnar ba saboda wannan shakka ne kuma ƙa'ida na malaman usulul fiqh sukan ce al yaqinu la yazulu bi shakki ko al yaqinu la yuzalu bi shakki shi yaƙini ba a gusar da shi da shakka ka fahimci wani abu cikin zancen mutum wannan shakka ne amma tabbatarwarka cewa ahalis sunna ne wannan yaƙini ne kuma shi ne asali kaga sai kai istishabul asali shi ne baƙa ma kana alama kana to shi sa in ahalis sunna ya kallo bisa yadda muke mu'amalanta sauran ahalis sunna akan wannan ka'idan ne ko da ahalis sunna ya faɗi wani abu wanda muna ganin faɗin wannan abu zai bayu zuwa ga barna wa sunna zai bayu zuwa ga tasgado wa sunna a fahimtar mu zai bayu zuwa ga kaza to mu ne masa kallon shi waye shi idan daman dan bid'a ne bid'a ya zo tabbatarwa idan ahli sunna ne to kawai sai mu ce a'a ba mun fassa rusa sunna ba in dai mun tabbatar da wancan yaƙini sai mu ce to bisa zalla ne aka samu yayi kuskure to shi yasa hakan insha Allah za mu tafi da wannan abu bisa adalci kamar yadda shekul islam ibn taimiyya yake faɗi a cikin minhaji sunna shekul islam ibn taimiyya yana faɗi cikin juzi'i na hudu shafi na ɗari uku da talatin da bakwai ya ce wal kalamu fin nasi yajibu an ya kuna bi ilmin wa adilin la bi jahalin wa zulmin ka hali ahalil bida'i ya ce wal kalamu fin nasi magana game da mutane in za kai in ji ibn taimiyya yace yajibu an yakuna yana wajaba wannan zancen da zaka yi ya kasance bi ilmin da ilimi ne wato ka tabbatar da abin ya faru ka tabbatar da abin haka yake ba wai shakka kake ba a'a kana da ilimi cewa haka yake ka yi idirakin abin idirakan jaziman ka tabbatar ƙila akwai hanyoyin da za ka iya bi ta hanyar tuntuɓin mai shi ƙila akwai hanyoyin da za ka iya bi dai duk hanyar dai da za ka bi ka tabbatar cewa da ilimi kai magana kan mutum to ibn taimiyya ya ce dole ka bi shi kuma dole ka yi wannan shine wal kalamu fin nasi yajibu an yakuna bi ilmin wa ya yace bayan kuma kayi da ilimi dole ne abu na biyu kuma kayi da adalci kayi insafi cikin wannan maganar bayan ka tabbatar me shi kaza yace to tunda ka tabbatar in za ka yi insafi kakka ketare iyaka ka tsaya ka yi adalci daidai gabar da ya yi kuskuren tsaya ka kuskurantar da shi kakka zamanto cewa yanda manzan Allah ke faɗi cikin hadisi wa idza khasama fajara daga kayi husuma da mutum sai ya fajirci a ka tsaya kai adalci ka ajiye abin da ka sani a bigiransa wannan shine abin da ibnu taymiya yake cewa ya ce labi jahalin ba wai ka yi magana game da mutane da jahilci ba wato baka san hakikanin abin da mutum ya faɗi ba an gane kawai ka zo ka ɗauka ka ce za ka yi sharhi a kai ko za ka yi magana a kai wa zulmin ko kuma da zalunci shine ka san abin da ya faɗi ƙila ka san mun fasa sai ka yi ƙoƙarin karkatar da shi daga kan wannan manufa nasa wannan ma jahilci ne ibnu taimiyya ya ce ba a yin magana game da mutane da wannan Su waye suke wannan halayya ibnu taimiyya sai ce ka hali ahalil bida'i kamar halin ma'abota bida'a wato ɗan bida'a ne in zai yi magana game da wani ba zai yi adalci ba wato ɗan bida'a ne in zai yi magana game da wani ba zai yi ta bane akan ilimi zai yi ta ne kan rashin sani wannan kuma shekul islam ibn taimiyya ya ce ba haka ne manhaji da ahalus sunna ba sa'an nan a cikin minhaji sunna dai in ka duba juzi'i na biyu in ka duba shafi na saba'in da bakwai shekul islam ibn taimiyya ke cewa amma ahalus sunnati na jami'al mu'minina wa ya ta na bi'ilmin wa Lai laisu min ahalil jahali wala min ahalil ahwa'i yace wa amma ahlus sunnati yace amma kaga ahlus sunna su fayatawallawna jami'al mu'minina sukan jubunci dukkanin muminai wato sukan so su kaka ba sa tace wani ko su ware wani in dai mumini ne wa yatakallamuna sa'annan sukan yi magana su ahlus sunna bi ilmin da ilimi wato sai sun tabbatar da gaskiyar abin da suke faɗi sai sun tabbatar da sun san abin da suke faɗi wa adilin sa'annan bayan sun sani da kuma adalci wato suna yi wa mai shi adalci ko da a ce ɗan bida'a ne ya ce laisu min ahalin jahali su ahalin sunna ba su daga ma'abuta jayilci wala min ahalil ahwa'i sa'annan ba su daga ma'abuta soye-soyen zuciya 'yan bida'a kenan haka in ka ƙara dubawa cikin majmu'ul fatawa in ka duba juzi'i na goma sha shida shafi na casa'in da shida shekul islam ibn taimiyya ke cewa wallahu yu'ibbul kalama bi ilmin wa adilin wa yakrahul kalama bi jahalin wa zulmin yace Allah subhanahu wa ta'ala yana son zance da ilimi wato ka tabbata abinda ka faɗi ka riske shi haƙiƙanin riska babu shakku a ciki babu kwakwanto sa'annan wa adilin da kuma adalci haka Allah yake so in ji ibn taimiyya wa yakrahul kalama sa'annan Allah yana kyamar zance yana kin zance wanda aka yi bijahalin da jayilci wa zulmin ko kuma zalunci Allah yana kyamar wannan magana to kaga wannan shine manhaji na ahlus sunna wal jama'a kamar yadda akwai nususu waɗanda suke karfafa wannan magana Allah maɗaukacin sarki ya yace wa iza hakamtum bainan nasi an ta'kumu bil adl Allah ce idan za ku yi hukunci a tsakanin mutane Allah ce ku yi hukunci da adalci Allah ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun Allah yana umarni an gane da ai adalci shi yasa dukkanin wani ahli sunna wanda yake kan manhajin ahli sunna ko da dan bid'a ke magana a kansa ba zai yi bisa rashin adalci ba kuma ba zai yi da jahilci ba kuma ba zai yi wato ba tare da ya bi diddigin ya bi hakikanin abin da aka faɗi ba shi yasa nake roƙon Allah wayannan abubuwan da na karantu Allah maɗaukacin sarki ya min gamdagatar na bisu kamar yanda shekul Islam Ibn Taimiyya ya faɗi na bisu kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi akwai sauran hadisai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda suke ƙarfafa wannan batu da haka abin da nake roƙon Allah ya min gamdakatar kenan da farko wannan dishin shimfiɗa ne da haka to bisa adalcin da zan yi sa'annan kuma bisa abin da na sani game da aƙidar wa'annan mutanen masu cin mutuncin manya-manyan maluma da sunan raddi abin da na sani shine wannan abu fahimta su ne wannan abu haka suke ganin yana cikin aƙidarsu kuma sukan kawo wujja na jahilci akan wannan fahimtar tasu wanda yanzu bu za mu yi magana akan wujjar bane za mu bi wujjojin ɗaya bayan ɗaya za mu haska ku ga tantiran jahilai ne wa'annan dalilan ba su cancanta su zamanto dalili akan mahallin niza ba wanda za mu bi hadisan da suke ɗauka daga cikin hadisan da suke ɗauka shine ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya cewa Mu'ad bin jabal cewa a fattanun anta cewa kai auka ba ƙalar rasul cewa kai shin fitinanne ne kai ya mu'az shin kai mai fitinan mutane ne ya mu'az sai suka ce to wannan yana nuna in ka ga munkari bisa ma'allin niza yadda muke tattaunawa daga wani babba wanda yawa addini hidima malami na sunna to in dai kaga yayi wani abu na ba daidai ba to in ka tashi kana da dama bisa wannan hadisi wato ka kaurara masa magana kila ma yanda suke ka hada da zagi ko ka ce masa jahili ko in ana neman jahili aka sami irinsa to shi shikenan an rufe kofa ko ka ce masa dabba ko ka ce masa kaza da kalmomi dai bisa wannan hadisin amma muka ce musu a wannan hadisin shine ne wato yanda ba su samu fiƙihu game da su ba wanda shi ya ɗauke su zuwa ga wannan fahimta tasu ta jahilci muka ce a wannan hadisi ba ku da wujja za mu zo mu bayani a kai saboda annabi sallallahu alaihi wasallama a mawkifin da yake gaya wa mu'adh bin jabal a matsayin alƙali yake annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a matsayin jagora yake annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a matsayin malami yake kaga kenan malami yana da dama ya yi wa ɗalibinsa hadiri, da abin da ya ga cewa shi ne saƙo zai isa sa'annan kuma a cikin wannan hadisin babu tabbatar da abu tambaya akai a fattanun kaga wato istifhami ne da haka ba inda manzon Allah ya tabbatar da wannan kaga wannan ya rage wa dalalar hadisin ƙarfi kenan shi yasa to kaga muka ce to mu kuma maganar da muke yi shine ba wai wani shugaba ko wani alkali ko wani malami ya dubi na ƙasa da shi ya ce masa a fattanun ba ha'a kai ne na ƙasan sai ka dubi wani na sama sai ka kausasa masa muka ce to duban na sama a kausasa kamar yanda mu'adh bin jabal annabi sallama ya kausasa masa da a ce mu'az Allah kiyaye bai faru ba kuma daman bu zai taba faruwa ba tunda sun koma zuwa ga Allah Allah yana mai yadda da su da a ce mu'az ne ya kalli manzon Allah ya gaya masa wannan magana to da a ce wato batun kafirci ake ya kafirta saboda ya gaya wa manzon Allah kalmar da ta mayar da shi kafiri to kaga kenan farko wannan dalalar hadisin akwai rashin fiqhu da jayilci ka kafa wujja a mawkifin da ake magana cin mutuncin manya-manyan maluma da kausasa musu da gaya musu miyagun kalmomi wai don kaga cewa sun fada cikin kuskure wai ka ce kuma wannan hadisin to kaga wannan akwai jayilci za mu zo mu bi shuruh na wannan hadisin mu yi bayani mu bayyana su ta yadda suke kafa wujja da irin wannan nusus sa'annan akwai wani ma wanda suke kafa wujja da shi cewa ai Abdullahi Ɗan Abbas ya ce wa Nauf cewa a maƙiyin Allah to nan ma abin da za ka ƙara dubawa tsakanin Nauf da Abdullahi dan Abbas waye gaba waye gaba cikin addinin musulunci ko shakka babu ga mai hankali ɗalibi ba jahili ba zai ce abdullahi ɗan abbas shine gaba ko da a ce nauf yana da wata falala to ba a batun falalarsa in aka yi muƙarana da ita da falalar wanda ya masa wannan abu shine Abdullahi ɗan Abbas wato nisbi ba shi da wani falala ma in ka haɗa shi da Abdullahi ɗan Abbas wannan nisbiyan kenan Yau wadan ku ringa fahimtar dalalatul alfaz na shari'a eh ku ringa fahimtar dalalatul alfaz na malaman jarhi da ta'adili ban ce nauf ba shi da falala ba nauf in ka haɗa falalarsa da abdullahi ɗan abbas kamar babu ne da haka shi ma wannan istidilali ne na jahilci da rashin fahimtar nusus ka zo ka ce to kai yanzu kana ƙasa sai ka kalli na sama kenan yanzu ibn taimiya in ya saba muka ga ya saba a mas'ala kenan muna da ikon mu kalle shi mu ce masa muƙiyin Allah ne a jahilcin waɗannan mutane saboda gashi Abdullahi dan Abbas ya ce wa Nauf maƙiyin Allah sai mu kalli Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dan yayi kuskure cikin wani mas'ala sai mu ce masa makiyin Allah sai mu kalli Ibnul Qayyim a fahimtar wa'annan jahilan dan yayi kuskure cikin wata mas'ala sai mu ce masa maƙiyin Allah a fahimtar wa'annan jahilan sai mu duba bin Baz cewa yayi kuskure cikin wata mas'ala sai mu ce masa maƙiyin Allah sai mu duba Usaimin a jahilcin waɗannan mutanen bisa istidlali da wannan asar ɗin sai mu cewa Usaimin cewa maƙiyin Allah ne kaga ba wanda zai fahimto aka sai wawa sai jahili wanda bai yi karatu ta muɓuɓɓugar karatu ba sai tantirin jahili to wannan yana daga cikin dalilan da suke kawowa sa'an nan kuma akwai wani dalili shi ma na uku wanda alistidlalu ne fi ghairi mahallin niza' wanda alistidlalu ne bi malaisa bi dalilin wanda halayya yan bid'a ne shine wai cewa ai Abdullahi Ɗan Umar a lokacin da yake tsawatar wa ɗansa cewa wannan abun fa manzon Allah ya hana dan haka shi kuma yake cewa kaza sai ya zage shi zagi mai tsanani zagi mai zafi zagi mai zafi to wai wannan ma dalili ne kaga anan ma alistidilari ne bi ma laisa bi dalilin saboda shi a matsayin ɗansa yake mu kuma batun mas'alar da muke kai shine wani babban malami bujimi wanda muka tabbatar da ya yayi wa sunna aiki yanzu da Allah kai za ka kafa wujja da wannan kai ka dube shi kamar yadda Abdullahi ɗan Umar ya zagi ɗansa zagi mai tsanani kai ma ka ci mutuncin wannan malami ka zagi wannan malami to ai kai ba babansa ba ne ballantana ka ce kana da haƙƙin yi masa tarbiyya to kaga wannan ba mai istidilali da wannan hadisin sai wawa sai jahili wanda bai san kaifiyatul istidilali ba to wannan shine kaɗan daga cikin dalilan da suke kawowa za mu zo mu bi su ɗaya bayan ɗaya za mu biya musu karatu ba tare kuma da cin mutuncin kowa ba wannan gabar na cewa abdullahi ɗan umar ya zazzagi ɗansa saboda ya saba wa manzan Allah sallama shi ya kai baffa hotoro ya yi zagi na tsamin miya ga Dr. Idris ya ce masa jahili ya ce masa dabba ina ganin ya kamata in sa to shi ne muka ce kada mu haɗa baki matuƙar wani daga ciki yana da fahimtar cewa shi a fahimtarsa za a iya kallon wani babban malami a ci mutuncinsa a zage shi a aibata shi a yi isƙaɗi a yi ihidari na karamarsa saboda ya saba saboda wai ai abdullahi dan umar yayi wa ɗansa haka muka ce a'a me me wannan fahimtar a tsaya a gyara masa a tattauna tattauna ta ilimi kada mu haɗa baki mu tafi da kashi a gindinmu to wannan ne di ya janyo matsala wannan ne di ya janyo ni kuma ba a haɗa baki da ni matukar kana da wata fahimta wacce nake ganin in mun ci gaba ma da tafiya za ka iya aiki da ita a gobe to wallahi sai ka kawo ta an yi ta, an warware ta in ka yi daidai mu ma mu zo mu bi ka a wannan tafiyar in kai ne ba kai daidai ba ka ajiye fahimta ka sannan ka zo mu tafi to wannan shine gaskiya amma kana da kashi na a gobe za ka iya maimaita abin da ka yi tun da har kana istidilali hadisi ne ya ce ka yi to sannan kuma sai a ce a zo a tafi wannan ake cewa haɗin baki ba haɗin kai ba shi sa istidilali da wancan hadisin ma jahilci ne ana istidilali ne bi ma laisa bi dalilin saboda wato ma'allin niza shi ne. malami na sunna wanda yake jagora ne ya tabbata da yaƙini ahal sunna ne ya yi kuskure kaddara ya faɗi wani bid'a kaddara ya aikata bid'a kawai sai a zo a ci masa mutunci a zuban kai ana ƙoƙarin fitar da shi ma daga sunnar wai saboda ai abdullahi dan umar ya zagi ɗansa zagi mai tsanani da ka kai ma yanzu ya halatta ka dubi wani babban malami ka ci mutuncinsa ka zage shi saboda kana ganin cewa abin da ya faɗi ba daidai ba ne wannan muka ce ba manhajin ahalus sunna ba ne. manhaji ne na khawarij wanda kuma har yanzu muna kan wannan batu amma sai dai kash waɗanda suke da wannan fahimta sun yi inkari sun ce ba su faɗi ba sun ce ƙarya ya musu to dole kuma in mutum ya ƙaryata ka ka fito ka kawo wujja wannan bidiyo da zan danna da ba su ƙaryata ba da ban danna ba wallahi da ba su faɗi ba da ban danna ba amma tun da yanzu sun yi inkari to dole ne ni kuma na kawo wujja saboda albayyinatu alal mudda'i saboda wujja yana kan wanda yayi awa ne ni ne da awa. saboda almusbitu yalzamu wud dalilu wanda ya tabbatar da abu dole ya kawo dalili to da haka ni na tabbatar fahimtar su ne dole in kawo dalili sannan in na kawo dalilin sai mu auna sai na buɗe layi wannan shimfiɗa ne ba karatun bane. za a yi karatun ba a fara ba amma wannan shimfiɗa ne zan danna me shi za mu bi zantukansa ɗaya bayan ɗaya mu ɗalibai ne na shari'a dole in muka tashi auna alfaz muna sa su ne a mizani na ilimi mukan yi amfani da ƙarinatu siyaƙi mu tabbatar da abu wanda kuma wani baya iya zuwa ya kore in ba yana da ƙarina akawa min ƙarinatina ba baya iya zuwa ya kore wannan abu ya ce ba haka ba shi yasa dai ku bari a takaice zan danna wannan abu sa'annan mai shi ya faɗi sai ku ji tabbatancin haka yake fahimtar su ne kuma mu kawo a aikace sa'annan sai mu buɗe layi Ga shi ku ya da Allah zan ɗan sa ka san wato malamin abin nake so ku fahimta abu na gaba in dai har kuka fahimci cewa yin raddi da kuma zafi a bayyanar jama'a a bambari wannan ba addini bane ba sunna ba ce to ba ba wai zai takaita ba sunna bane ba fa iya malaman ku ba ba zai zama takaitacce ne na ba sunna ba in an taba malam wanda malama zai zama ba sunna bane har in tijaniya ne da ake musu ai eh mana saboda ai ba mu aiwa ka fara da'awar ba saboda haka zai zama ba sunna bane in ka kora cewa wannan ba sunna bane ba ba kyau ba kyau ba kyau ba kyau ba tafarkin magabata bane to zai zama ba tafarkin magabata fara kan waɗanda ba ku ba to shi yasa wani lokacin galibi ana samun matsala ko yan bid'a suna zuwa kare kansu ne sai su buɗe musulunci wata wage ke kofar da ba za ta rufu ba saboda haka dole sai an kula sosai an shiga hankali wajen irin waɗannan tasarrufa sannan fassara shi ma yin raddin a matsayin cin mutunci ne wannan shi ma ba daidai ba ne ma nasu lokacin da kake warar da yan tijjaniya ga waye ba cin mutunci kake nufi zaka ce jahilci ne zaka ce yan bid'a zaka ce shirka ne wannan baka nufin cin mutunci nasiha sunan shi har yanzu ladan nasiha Allah ya rubuta maka ladan nasiha ne ladan amru bil ma'ruf ne ko kuma ladan al inkar al inkar munkar ne hayya ka ba amma a zauna a cakuɗa abubuwan haka tun anan to fa ba za su tsaya iya nan ba fa wato a bisa yadda na faɗi bisa tsari zami wa mai yin magana adalci wannan abokin baffa hotore ne shine abu aman zami masa adalci zan ƙara sawa sa'an nan mu bizancensa gaba-gaba sa'an nan kuma a na biyu saboda ina ganin tunda kuna tsoron zuwa nan ba zan biye muku ba su malaman da suke sa ku su zan hau eh, ku ba zan biye muku ba tunda kuna tsoron ku shigo nan in dai har kana da iko kana da dama kana ganin na kai ka yi magana a kaina a baya to me zai hana ka da Allah ka shigo nan ko da so ɗaya kaga aini na karya rekod dan ni na je ba so ɗaya ba ba so biyu ba kuma duniya ta gani to da Allah kai ma ɗan ɗana mana da Allah shigo nan ɗin i kira mana da Allah zo a tattauna mana zo a bayyana wa al'umma gaskiya mana in dai ka isa kuma ka san gaskiya kake faɗi don haka ba zan biye muku ba kuna jahilai ku gefe kuna surutu malaman naku da suke ɗora ku a kai da su nake batu kuma su ma ba cin mutuncin su zan ba don ko giya na sha Allah i kiyaye irin cin mutuncin da bafa hoto da kaiwa Dr. Idris wallahi ba zan masa ba wallahi kuma har yanzu kima karantar da aƙida da yayi nake kallo har yanzu kuma ina kallanta daman ba wai tarbiyya ta bace ko da yayi wani abu ina ganin kuskure ne eh, ina da tarbiyya ne shi yasa zaka ga ma ban ma fiye tsanantawa ba shi yasa amma zan zo in yi magana shi yasa to kaga wannan kenan wannan gabar zan ƙara maimaitawa ku yi haƙuri don mu tabbatar da abin da ya faɗi sai mu bi abin gaba gaba idan kuma wani yana ganin zai kare shi wallahi ga fili ya zo mu tattauna idan shi ma yana ganin zai iya kara kansa wallahi ya zo idan kuma abokinsa zai turo wallahi ya zo in kuma ba su iya ba malamin da suke sa ku su zo zan ba su dama zan sa magana tasa a fefe wani ya zo ya ce ba shi da wannan fahimta cikin wannan abin da na danna ku bari mu ƙara sa shi don mu masa adalci ka san wato malamin abin da nake so ku fahimta abu na gaba inda har kuka fahimci cewa yin raddi da kuma zafi a bayyanar jama'a a bambari wannan ba addini ba ne ba sunna ba ce to ba wai zai takaita ba sunna ba ne ba fa iya malaman ku ba ba zai zama takaitacce ne na ba sunna ba in an taba malam wanda malama zai zama ba sunna ba ne har in yan tijaniya ne da ake musu ai mana saboda ai ba mu aiwa ka fara da'awar ba saboda haka zai zama ba sunna ba ne in ka kora cewa wannan ba sunna ba ne ba ba kyau ba kyau ba kyau ba kyau ba ta farke magabata ba ne, to zai zama ba ta farke magabata fara kan waɗanda ba ku ba to shi yasa wani lokacin galibi ana samun tsani ko yan bid'a suna zuwa kare kansu ne sai su buɗe wa musulunci wata wage ke kofar da ba za ta rufu ba saboda haka dole sai an kula sosai an shiga hankali wajen irin waɗannan tasarrufa sannan fassara shi ma yin raddin haka a matsayin cin mutunci ne wannan shi ma ba daidai ba ne ma ranar lokacin da kake wa raddi ga yan tijjaniya ga waye ba cin mutunci kake da shi ka ce jahilci ne zaka ce yan bid'a zaka ce shirka ne wannan baka nufin cin mutunci nasiha sunan shi har yanzu ladan nasiha Allah ya rubuta maka ladan nasiha ne ladan amr bil ma'ruf ne ko kuma ladan al inkar al al munkar ne hayya ka ba amma a zauna a cakuɗa abubuwa haka tun anan to fa ba za su tsaya iya nan ba fa to ina ganin abin da zan yi saboda kada na hana wa'insu shigowa don mutum in ya ji na kulla ko'ina <clears throat> ba lallai ya shigo ba in ya ji na gaba-gaba na toshe ko'ina ba lallai ya shigo ba da ni bayani na zai zo ne daga ƙarshe kun dai ji abin da ya faɗi zan ƙara danna shi dannawa na uku sa'an nan sai na buɗe layi sai ka zo ka faɗi fahimtar ka game da wannan abu sa'an nan kuma idan ka faɗi in kana ma so ma haka ka huta to in kana tare da ni daman shi kenan ni na zaman toma a matsayin mai ba da dalilin fahimtar ka zan yi daga ƙarshe amma na fi so waɗanda suka saba a fahimtar haka su su fara shigowa Shi ne abin da ya faɗi za mu sa daga ƙarshe kenan saboda mu yi masa adalci ka san wato malam nasu abin da nake so ku fahimta abu na gaba in dai har kuka fahimci cewa yin raddi da kuma zafi a bayyanar jama'a a bambari wannan ba addini bane ba sunna ba ce to fa ba wai zai takaita ba sunna bane ba fa iya malaman ko ba ba zai zama takaitacce ne na ba sunna ba in an taba malam wanda malama zai zama ba sunna bane har in yan tijaniya ne da ake musu ai mana saboda ai ba mu aiwa aka fara awab ba saboda haka zai zama ba sunna bane in ka kora cewa wannan ba sunna bane ba ba kyau ba kyau ba kyau ba kyau ba ta farkin magabata bane to zai zama ba ta farkin magabata fara kan waɗanda ba ku ba to shi yasa wani lokacin galibi ana samun tsanani ko yan bid'a suna zuwa kare kansu ne sai su buɗe musulunci wata wake ke kofar da ba za ta rufu ba saboda haka dole sai an kula sosai an shiga hankali wajen irin waɗannan tasarrufa sannan fassara shi ma yin raddin haka a matsayin cin mutunci ne wannan shi ma ba daidai ne ma ranar nasu lokacin da kake wa raddi ga yan tijjaniya ga waye ba cin mutunci kake nufi ka ce jahilci ne za ka ce yan bid'a ka ce shirka ne wannan baka nufin cin mutunci nasiha sunan shi har yanzu ladan nasiha Allah yake rubuta maka ladan nasiha ne ladan amr bil ma'ruf ne ko kuma ladan al inkar al munkar ne amma a zauna a shakuta abubuwa haka tun anan to fa ba za su tsaya iya nan ba fa to ina ganin mun yi adalci ba zan yi ta'alikin komai ba sai dai in ba da dama saboda in na toshe kofofin na bi gaba gaba dalla dalla na bi dalalatul alfaz na bi dalalatun nassi ta maganarsa da kuma isharatun nassi da iqtida'un nassi na maganarsa eh, idan na bi haka da kuma dalalatun nassi na maganarsa ba lalle ba ne wani ya hau zai yi shayin hawowa da haka zan ba da fage mukhalif ni nake nema ma mukhalif wanda ya saba min a fahimtar abin da yake kunshi a wannan maganar eh an gane kuma wannan magana kila wani ya iya cewa ko da ke tsaya na bakku sai na yi wannan ina jin san ba zan ce komai ba ba na so su ki shigowa ne eh, da haka yanzu nan ina nan muna ganin baffa hotoro in ana karatu har na malam anas mun ganka kana wocin ai kamata yi kai kira don a nuna wa al'umma gaskiya ai amma ka zo ka laɓe ka ringa kallo mu ringa ganin ka ka san da yake in kana facebook kana karatu in mutum ya zo ya laɓe yana kallo in ma baka gane ba na baka wannan fikirar za a ma sunansa a ce isowacin cewa wane yana kallo to muna kallon ka da Allah ka bugo kamar yadda ni nake zuwa in kuku biyu ne ma nake shiga ciki da Allah da Allah kuma ku dan jarraba shigowa da Allah in dai kuna da yaƙini kuna da dalili in dai kun san akan gaskiya kuke da Allah ku dan jarraba in dai ku mazaje ne ku dan jarraba shigowa da Allah ko da su daya idan kuma matsorata ne zan bakku da maluman ku zan yi eh, da maluman ku zan yi zan bakku in ku matsorata ne eh in ku jahilai ne ba ku da ilimin karewa to da na naku zan yi kuma su ma zage su ba zan ci mutuncin su ba amma zan sa malami a fefe wallahi sai ne masa tsirara daga farko har ƙarshe kuma in na gama na sa number waya kuma ba zagi ba cin mutum wannan ne ma muke cewa ma ba sunna bane zagi ba ba sunna bane isqati na malami isqati kulliyan ba manhaji ne na ahli sunna ba dan mutum yayi kuskure wannan shine abin ma da muke nusarwa shine da Allah ku dan jarraba hawowa zan sa number waya da Allah ba zan ce komai ba Bayanina na yana daga ƙarshe da Allah bayani yana daga ƙarshe to wannan abin ne ba ma so a bawa sunna datti eh, to wannan bayanin ne ba ma so a bawa sunna datti tun ma ana yi malama suna shiru to ƙarshe shi wannan shirman da wawancin sai ya koma shine karatun shine sunnar wanda zai zo ya yi a bisa wannan a bisa adalci da ilimi sai ya koma shi ne ba daidai ba shi ya sa muke so mu sare jijiyar ai eh, kun ji dai ana nusar da shi ne a ware masa yana a'a babu warewa da haka idan aka ce ba sunna bane ba zai takaita ga malaman ba mu hamma malaman yan bid'a sun shiga ciki shi yasa da Allah ga number waya eh ga number nan zan sa eh da Allah ku dan jarraba bugowa ko da su ɗaya da Allah ku karya rantsuwa ganon ba nan a comment ganon ba nan da Allah na fi so wanda ya saba min ka zo ka kama gabar yanda muke sa aya akan sikeli mu ringa istinbatat to haka ma cikin magana wannan tantirin jahilin za mu sa a pepe mu ringa istinbatat haka zami kuma zami masa adalci wallahi ba shi da wannan fahimtar kai ɗaya ma ya tabbatar da wannan fahimtar an turo min jiya ta hanyar yadda ya kawo hadisin abdullahi dan umar ya zagi ɗansa zagi mai tsanani kenan wannan shi ya baka damar wani malami na sunna sai ka kafa hujja da wannan hadisin sai ka zage shi ka ci masa mutunci kila ka ce masa dabba ka ce masa jahili hadisi ne ya ka? ko kuma asar ne ya ka, ko ba matsala Allah ya sa mu dace gashi nan da Allah na sa number na sa number da Allah na sa number da Allah na sa number ta WhatsApp ake kira kadai har yanzu ban ga wanda ya kira ba ta WhatsApp kadai ake kira ta wasaf kaɗai ake kira da Allah ta wasaf kaɗai ake kira har yanzu ban ga wanda ya kira ba ta wasaf kaɗai ake kira kuma da Allah kana ji idan ba da shawara da Allah za ka yi nan ba filin ba da shawara ba ne filin tattaunawa ne eh, kada ka hawo ka ce wai za ka ba mu shawara a nan filin bayyana gaskiya ga al'umma ne eh, shi ne ga number waya nan da Allah duk wanda ya yi magana don Allah ku sa masa number waya ya kira ku daina daga ta masu comment yaransu ne suke turo wato ga wani yayi kira assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum assalamu alaikum to baka da network dan uwa assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah na'am dan uwa da wa muke magana a karan wakalla sunana muhammad awal ina kiran ka daga jos ne malam muhammad awal ka ji topic din da muke tattaunawa wallahi na ji topic da kyau kyau to kuma kana tare da mu ko a fahimta ka saba mana a gaskiyar magana a karatun kanka eh, mafi yawa ina tare da kai ah, amma a daidai wannan lokacin ni almajirin ka ne sosai assalamu alaikum alaikum salam bazzancan karatuna na baya kaji odiyon da na sa ko na ji odiyon ka wato daidai wannan gaban assalamu alaikum kana ji samu kuskure assalamu alaikum na'am na jin ka daidai gabar wata gaba gabar odiyon da na sa ko ba shi ba yawwa wannan odiyon da ka saka gaban odiyon da ka saka na shi almajirin hotoro ko almajirin wane ne ah, yawwa abinda ni nake fahimta a kai assalamu alaikum kana kana fahimta na assalamu alaikum dan tsaya ina jin ka ba wai almajirin sa bane kila ka ce malamin sa ne ko abokin sa na'am kila ka ce malaminsa ne ko abokinsa amma ba wai almajirinsa ba ne ok ok nan wani zubin ma shi yake masa talƙini ma eh, wa in ya ji wuta in ya ji shi yake ɗaukowa kasan na taɓa zuwa sai na same shi shi shi kaɗai da na kama shi ya ji wuta zuwa na biyu sai ya ɗauko wannan ɗin kaga to ai baka ce ɗalibinsa ba amma je ka dare eh, gaskiya ne mento ɗin shi ne mento ɗin shi ne eh gaskiya eh dan je ka tare to Eh, dan je ka dare <laughs> to a gaskiya fi layi, eh, su yanayin eh, matafiyar su kwata-kwata ba matafiya ne da take ba da sha'awa ba alaikum assalamu alaikum nan dan uwa kana ji wannan abin da zaka faɗi matafiyarsu ba matafiya ce wacce ke ba da sha'awa ba ina tare da kai ɗari bisa ɗari amma akan odiyan da muka danna nake so ka yi bayani shi ne nake so akan bayanin odiyon da ka danna ne ina jin ka nake so zan yi magana ka fahimce na ayi a abin da na ji a odiyo din na lura da kyau yana magana akan cewa cin mutuncin magabata da suke yi daidai ne sai ya yi mukarana shida in dai har za a yi gyara ma 'yan ɗariku to ya kamata idan za a yi gyaran a yi wa malaman suna ma haka to kai kuma inda aka saba da su ga yadda na fahimta ke Assalamu alaikum wato daidai nan gabar wato kai ma ka gamsu hmm. cewa ya faɗi yadda za a yi wa wato malaman bid'a gyara haka za a yi wa malaman sunna kai ma ka tabbatar ka fahimci wa wannan dai ni na tabbatar ba abin da nake so wato kana dan kace ni kadan ne ina ah, so ai kana ji malami na ne cikakken malami na eh ka sa abin da yake faruwa karatunka kuma insha Allah ta'ala ko da na saba da kai a Allah ba matsala gaskiya ne to ba shi zai sa na na abin nan ba amma kaman a wannan gaban dai amma kana ji assalamu alaikum ko ne ina jin ka alaikum assalam ka sa abin da yasa nake tsaye da kai wato duk gabar da za mu ajiye point ina so ne mu ba wa masu sauraro wata fahimta sannan sai mu ƙara gaba eh, wayan da kace yanzu ya wato shi yasa wallahi ne nake mm. tsaye da kai wayan da yanzu kace wato ya ce mm. magabata ba su ware ba ko haka ayi yace ko eh. dan haka ah, kenan idan za a yi gyara shi a gundarin maganganun da shi yake yi yana nuna cewa ai gyara da ake yi mm. duka gyara ne ko a ma 'yan dari ko a ma da ba 'yan ko. ba shi a da yake kokarin kawowa wal kai kuma a karatun da kai gamsasshen introduction ko shimfiɗa da kai ya nuna yanda magabata suke raga ba magabata yan uwansu ma damar akan daidai suke a baya sai suka saki layi to akwai daga kafa da ake yi musu eh, ba a hawan su kamar yadda za a wa dai baka fahimci zance na ba amma kana ji gabar da ka fahimta na maganar sa nima ne hmm. fahimta na kuma ka ga mai mana komai kenan shi a fahimta sa yanda yayi bayani ba a warewa ko a ce wannan shi ahli sunna ne hmm. wancan shi dan bid'a ne yanda ka zo za ka yi wa wancan haka za ka yi wa wannan yawwa to ai shi ne karatun yawwa to shi ne karatun Allah ya saka da alkhairi mun gode amin amin amin Allah ya amin shi ne. shi wannan abin da muke so mu tabbatar kenan shi ma shi ya tabbatar assalamu alaikum amin wa alaikum salam ya shek malam dan wadawa muke magana ana magana da salihu ne daga lagos to malam salihu daga lagos ka ji abin da aka tattauna ka ji abin da aka tattauna malam to kana tare da abin da muke tabbatarwa na shi fahimtarsa wannan shi ne yadda za a yi wa 'yan bid'a raddi haka za a yi wa ahli suna raddi ko kaki shi yanci fahimtar mu ai na fahimci maganganun naku malam sosai amma eh abin da ke faruwa kana ji battawa ai eh. magana ai ni ban ba shi tasa wacce na danna a audio ita za ka yi Eh, na fahimta mala ai na bibiye su duka abin da suka faɗa duk na bibiye su kafin ma a sa yanzu din eh abin da yake faruwa kana ji idan sun faɗi nan wani abu a gefe ba da shi za ka yi alƙalanci ba da wannan yanzu wanda na danna da shi za ka yi alƙalanci ba ni akan wannan fahimta saboda dalilai na musamman ba ni akan wannan fahimta a'a wa kana ji baka fahimce ni ba shin a cikin eh. maganarsa ya kunshi wannan munfa ko kuma bai kunsa ba na odiyan da na danna ya kunsa daban-daban ga abu kai abu gaba ɗaya na cin mutunci akan kuma halin sunna akan kuma wani sabani duk wannan babu ai matsala kana ji odiyan da ya faɗi na cewa ai ba za a eh. ware a ce wa'annan ai malaman mu bane mutukar za mu ce cewa ba sunna bane to ba zai takaita cewa ba sunna ne ga malaman mu ba kadai hatta yan bid'a sun shiga ciki da eh, dama ai abin da magana na take kunsa kenan ai yawa to shi magana ta kunsa kenan suna da dan bidiya kenan din lafazi da ya yi musu aiki da shi yawa to shine dama abin da muke so mu tabbatar a wannan ai karatun namu Allah ya saka ma da alkhairi kai ma eh, sai mai magana na uku assalamu alaikum assalamu alaikum to ka samu matsalar network za mu dau wani assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah da wa muke magana dan uwa ah, kana magana da habib muhammad daga nan gusau zamfara to malam habibu muhammad daga gusau zamfara muna jin ka na'am ka ji karatun da muka yi yawa eh ina kama tabin ai na zo na sauka ta wasu da in kira ka ok to ka ji da na danna alo ina jin ka Eh na ji so uku ka sa na jiya. Yau to kana tare da mu a abin da ke cikin wannan odiyon ko ka saba da mu? Eh na farko dai a kana ji assalamu alaikum sai yau Allah ya bani alaikum assalamu alaikum dan uwa kana tare da mu a fahimtar wannan odiyon ko ka saba shine abin da nace ma ina tare da ku dari bisa dari to ina ganin ba sai ka ɗan yi shari ba Allah ya saka da alkhairi a ka yi hakuri dan uwa muna neman waɗanda suka saba kuma za mu ba su dama su ma eh, za mu ba su dama su ma eh, wanda wanda suka saba muke nema kuma wallahi za mu ba su dama in ka ce kai ba haka ka fahimta cikin odiyansa ba an gane kai ba haka ka fahimta ba kaza ka fahimta sai ka kama gabar da ka dogara akan wannan fahimta sai ka ce ai saboda ya ce kaza cikin wannan odiyan ya faɗi lafazi kaza lafazi kaza kuma da ya faɗi ai yana nuna kaza saboda ai dalili kaza da dalili kaza wannan sai mun koya muku kaifiyatul istidlali dan wallahi jahilai ne ku wallahi sai mun koya muku wannan yanda ake istidlali yanda ake istinbati na tabbata baba sa'idu bai koyar da ku ba sai mun koya muku wannan to wani dan uwa yayi kira ina kiransa bai dauka ba da haka ku ci gaba da kira gaba za ka ɗauka cikin maganarsa don ba ka zo ka ce kawai shi kenan ba ai ba haka ai yace ba kai ba haka kai ka fahimta ba kawai ba tare da kawo dalili ba ba a haka <laughs> eh, dole sai ka faɗi gabar dalilin sai ka faɗi waje dilali. Eh, sai ka faɗi waje dilali cikin maganarsa sai mun koya muku yadda ake istidilali ga wani nan yayi kira assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akarmaka Allah da wa muke magana? Ah, muna kuna magana da Ahmad ne daga Kamaru a Yawunde. To Malam Ahmad daga Kamaru ka ji abin da ake tattaunawa? Ah, kwarai da gaske wallahi na ji abin da ake tattaunawa. Kuma dai kafin ka yi tambaya dai mu dai ba mu tare da su malam. A eh kana ji zai kasance kila ta yi umuman ne ba kwa tare da su amma nan hususan odiyon da muka danna ah, eh. kai ma ka fahimci ah, wannan odiyon da duk wanda yake da ah, masaniya a tarbiyya ta sunna in ya ji ya san cewa wannan odiyo babban kuskure ne kwata-kwata wallahi kuskure ne babu ta inda zai bayyana hakikanin gaskiya a bisa wannan maganan da ya yi eh to amma kana ji wato ka fahimci cewa a ciki tabbatarwa yayi yanda za a yi wa ɗan bid'a raddi haka za a yi wa ahli sunna raddi har da kalmomin ma ya eh, faɗi ma a gaba a ce masa ɗan eh, bid'a Eh haka ne wallahi a maganan da yayi kam haka ne yana nufin babu bambanci yanda za a zafafa wa dan bid'a to haka ma za a zafafa wa dan wa ahlus sunna wato shi iya bambancewa ba wanda kuma a ka'ida ko a shari'a ana iya bambance abubuwa musamman mutumin da yake da sabiqa fil khairat ana bambancewa wannan ya zo a kan assalamu alaikum sheikh wannan sai a karatun gaba za mu yi magana ai dole ne mu koma zantukan malumin ainihin suna wannan tahrir ma'allin nizami Allah ya saka da alkhairi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah dan wa da muke magana. Malal kawai kana magana da Musa. To malam Musa daga ina kenan sanin zuwa. daga Nijar Difa. Ok, ka ji karatun da aka ka ji bidiyon da aka danna. Na ji karatu, na ji bayani kuma. A'a ba bayani ba. Abin da shi ne sako yana zuwa ya. Assalamu alaikum, kana ji. Eh. Malam Musa ba wai bayani da odiyon da aka danna ka ji. Ojo da aka dalla. Eh kaji. Eh naji kuma sannan naji bayani. To bayanin da nayi na cewa haka ne fahimtar su cikin wannan odiyan wanda za a yi wa dan bid'a haka za a yi wa ahlus sunna gaskiya na faɗi ko kuma kana da ja. Wannan gaskiya ne kafara. Allah ya saka. Ba shakka To ina ganin ba irin ku muke da bukata ba Allah ya saka malam Musa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam dan wadawa muke magana. Ah, kana magana da Muhammad Inuwa ne daga nan Kaduna. To Malam Muhammad Inuwa daga nan Kaduna, ka ji karatun da aka yi? Eh na ji karatun tabbas Malam. Kuma ka ah, ji? Kuma na ji bidiyon da ka sa. Ah, audio dai. Mm, audio kai. To da Allah wannan audio ah, ya ya kunshi wannan sakon da nake faɗi cewa yanda za a yi wa ɗan bid'a raddi haka za a yi wa ahli sunna raddi ko a'a akwai nuna bambanci cikin wannan odiyan eh to malam gaskiya a abin da na fahimta a bid'a wannan odiyan na'am shine yana nufin cewa inkarul munkar mm. za a iya ma kowa amma duk da bai kawo hadisin nan ba wannan hadisi mashhuri mm. wanda ke batun cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi eh akarmaka Allah kada mu kada mu wahala kai ba mai ja cewa inkaril munkar cewa akwai waɗansu khawas wanda su suka keɓantu ba za a yi musu wannan abun ba Dan haka nan lajida da fihi ba ne wai mahallin da ba ba mai ja da aka kawai dai mu muna magana ne akan yanda za a yi wa ɗan bida'a haka za a yi wa ahalus sunna wannan odiyan ya kunshi haka ko bai kunsa ba in bai kunsa ba mu baka dama ka yi bayani eh to malam magana na gaskiya hmm. in ka kalli abin wallahi malam ba wai ina tare da su ba ne ah. akan irin raddin da suke yi shi da malam Baffa Hotoro kana ji koda suna raddin da suke yi kai musu adalci ai ai na faɗi shi yasa ne wannan shimfidar idan odiyan baya dauke da wannan sako sai ka faɗi wajahi cikin odiyan ka ce ai ya ce kaza tunda ya ce kaza kenan kaza kaza ne shine ai abin da muke cewa ni ban ce kana tare da su ba yawwa to malam gaskiya abin da odiyan yake dauke da shi a fahimta ta iya abin da na fahimta ko ba gaskiya ba eh abin da yake dauke da shi shine kawai za a iya inkarar munkar ga kowane irin mutum ne mm. ahalus sunna ne ba ahalus sunna ba ga baki ɗaya duk mm. ana iya yi mm. amma kaifiyar kaifiyar na wannan inkarar munkar yana iya shan bamban to ina jin ya kamata in dan ma odiyan ka ƙara ji dan bayan aron wayan nan sai mu je gaba gaba eh, saboda na ji odiyan kusan sau uku ma a eh ai kana ji zan dinga tambayar ka ne zan danna ma gaba gaba zan danna ma in na danna ma sai mu tsaya sai kai bayani ai adalci muke so mi eh haka ne hmm, tsaya in danna ma dan kuri tsaya kan layi to dan kuri tsaya kan layi afwan ba ba komai latu ba nan waya ya da Allah ina so ne in danna saboda ai yi ah, adalci. Ba komai, ba komai, ba komai malam, ba komai. Dan ya tafi Ina zuwa to gashi nan. Mhm. Ka san wato maganin sabon nake so fahimta abu na gaba. In dai har kuka fahimci cewa yin raddi da kuma zafi a bayyanar jama'a a bambari wannan ba addini ba ne ba sunna ba ce to ba wai zai ta aika ba sunna ba ne ba fa iya malaman ko ba zai zama ta shi ne na ba sunna ba ne kuma malam wanda ba zai zama ba sunna ba ne har in yan tijaniya ne da ake musu yawa assalamu alaikum warahmatullah dan uwa wa alaikum na'am wa alaikum salam ya shek kaji shi ya faɗi cewa gurin zafafawa raddi akan mimbari eh idan ana cewa ba wai sunna ba a cikin abin nan din eh. yawwa malam game da mimbari eh. ban ji ya ambaci mimbari ba kaga na farko kenan malam eh to eh ba matsala zan yi danna ma sannan to yawwa kaji ya wai ambaci zafafawa a ban ji zafafawa ba sai dai raddi kawai na ji eh to kalman dai zafafawa ko kuma dai wani kalli kalma da zanto zanto dai zai iya daukan muhtamil na ah, abin da ya shafi zafafawan ban ji ba amma wallahi malam ina gaya muku wannan ni akan yadda suke rubutu to ai kana ji ai ni ban ce kariya ai ke ba ka bari ai mu ba a hankali mana dan uwa ni ban ce fa ba daidai bane kai kana da gaskiya dole ka faɗi iya abin da ai ka ji a da ka mm. kana ji ka ba a hankali ka san wato mm. abin da ke so ku fahimta abu na gaba in dai har kuka fahimci cewa yin raddi da kuma zafi a bayyana jama'a abin bari ka ji abin da ya ce nan yanzu ko baka ji ba eh tabbas naji naji a a kaji me naji eh naji tabbas naji naji batun shi zafin da ya ce to kaji batun mimbar ya wannan batun zafin gaskiya ka kaji batun batun zafi A'a tsaya mana ai ai ba mu zo ba mu fara tabbatar da abin da eh. ya ce shine mu yi masa adalci amma kada kafin mu karasa kuma mu shiga tattaunawa ba mu ta'aril mu'allin za ba kenan tsaya mu ba a hankali to inda har kuka fahimci cewa yin randi da kuma zafi a bayyanar jama'a a bambari wannan ba addini bane ba suna ba ce to ba kaji yanzu wai a mimbarin dan ya ce a eh, fili gaskiya na yau eh, to kaga yanzu abin da kake inkari da ya hana ka ka ce sakonsa yana eh. ɗauke da wannan yanzu kaji to me zaka ce eh to gaskiya malam <laughs> gaskiya wannan malam gaskiya akwai kuskure a ciki ni a fahimta ta ok to Allah ya saka ka ba gaskiya ba eh, a ah, eh, shine ne ai da akwai kuskure a ce misali zafafawa da wannan abin ni na zata raddi ne yake magana akan umum a ah, idan raddi ne kana ji e idan wannan ne ai ba mai yi masa ja tunda dai ka ai ka fahimci cewa ya faɗa ai hakan to ai mun gama Allah ya saka da alkhairi eh shine amin Allah ya samu dace amin amin gode. assalamu alaikum wa assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam dan wa da muke magana Kamal ne daga England. To, Malam Kamal, ka ji karatu, ka ji odiyon da aka danna? Eh, na ji. Kuma ka ji odiyon? Na ji. shin wannan odiyon yana dauke da sakon yadda za a yi wa ɗan bid'a haka za a yi wa ahli sunna ko ya dauke da wannan sakon eh ni fahimta na in dai an yi ma yan bid'a yadda kuke faɗi yan da zafi dole ne a yi ma yan so called ahli sunna zafi wannan Yawwa to mu kuma wan mai zafi wan ce ba mai zafi Yawwa kuma eh, kana ni dama ni dan darika ne amma in dai an yi ma yan darika zafi dole a yi ma yan izala zafi eh kuma ka san wani abu kaga a ƙarshe yanda za ka ƙara ƙarfafa wannan maganar ai ya ce yanda za ka ce 'yan bida'a ne su 'yan bida'an kenan ina jin kaji wajen ko na sama ka ji sami ne ya wato tsayin sama don ya faɗi yaya buɗe wannan waya yake don ya faɗi ya ce yanda za ka ce musu wannan jahilci ne ka ce musu 'yan bida'a ne di ya faɗi eh to kaga yanda ya nuna wato shi yasa ina jin suka ce malam albani dan bid'a ne eh, eh, nan wannan abin ya ɗauke su suka ce malam albani ma ɗan bida'a ne da malam jami'a eh to ai ni na. ni na. ina zuwa an ce ma dan tsaya mana da Allah kana ji ah, assalamu alaikum ko shi ma irin shi a ce mai dan bida'a ina kallo to ina jin kai ba za ka tsaya aika ji ba shi yasa ni ne na sauke ka ba kai ka wannan ba kai so kake sai ka fita daga topic mu kuma ba ma haka in kana da wani abu daban to za a sa lokaci sai kai bayani nan bayanin audio ake da sakon da yake ciki kawai assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ya kokari alhamdulillah dan uwa da wa muke magana Muhammad Ayatullah ne ka. To, Muhammad Ayatullah muna jinka. Kana tare da mu a eh, cikin wannan odiyon da muka danna ko baka tare da mu? wallahi ina tare da ku a bisa dalili irin na sunna kuma to kuma yanzu wannan odiyon yana dauke da saƙon yanda za a yi wa ɗan bid'a haka za a yi wa ahli sunna ko baya dauke da shi wallahi ko kusa ba haka bane Ok shi. Akwai bayanin ta sani kuma diya warware komai mun gamsu da haka. Eh abin da ke faruwa kana ji ina jin wa baka wannan ba ba mu zo kan kuskurantar da shi ba. Yanzu kan gabar ya faɗi ko bai faɗi bane ake jayayya su sun ce ba su ce ba. ni da na ce sun ce yanda za a yi wa ahli sunna raddi haka za a yi wa dan wato yanda za a yi wa dan bid'a raddi haka za a yi wa ahli sunna raddi har yace ma ai baka cewa wayannan malaman mu ne ba zai takaita ga malaman mu ba sai dai ka saki abin eh kada ka ware faɗa gaskiya gashi na ya eh ya faɗa to shine abin mun da muke wannan topic din zamu zo kan karatun da nuna musu wannan ba manajin ahli sunna bane zamu zo wannan sai gaba nan yanzu tahrir na abin da ya faɗi muke Allah ya saka to ina ganin fa ya kamata idan kuna da wayar su ku yi kiran su da Allah dan ni ban gane ba ka je gefe ka nemi raddi Allah ni ban gane wannan ba in dai zaka iya yin magana a kaina ka zo gaba na kai nan ne zan tabbatar cewa ka yi yaƙini gaskiya kake faɗi a kaina amma kana rara gefe wannan ke nuna tsoro kake ji kai ma ba ka da yaƙini kan abin da kake faɗi gaskiya ne ni kaga da yake ina da yaƙini ai nakan je ko da kuku biyu ne ni da nake ganin ina da wujja inda kamar a ce ba kwa tankawa ne na ji sai ku zo yi wa wani raddi amma alkanawi kuke kama sunansa kuma ga wanda kuke wa raddi to sai na fahimci shi alkanawin ne ke damun ku to inda ya baffa hotoro da kai da abu aman da wayanda suke ɗaure muku gindi alkanawi yana damunku da Allah ku hawo nan ku yi maganin alkanawi a nan ganon ba nan yasa shi ne kawai in dai alkanawin nan yana damun ku da Allah ku hauro nan ku yi maganinsa shi ne kawai abin da nake cewa zan ba da kola guda uku da Allah kola guda uku zan ba da dama da Allah in dai za ku iya kira kafin na tashi da Allah ku hauro wallahi idan ba ku hauro ba daga yau na daina kula ku daga yau ni baba sa'idi ne shine tsarana daga yau wallahi shi zai faɗi in faɗi kuma zan girmama shi in masa raddi ina so ne na hauta ƙasa shi yasa nake cewa ku zo dan in na hauta sama ai bai kamata ba ba a hawa ta sama shi yasa nake so na hauta ku sai in je kan baba sa'idu Allah ya ƙara ma lafiya baba sa'idu Allah ya shirye ka shi yasa amma ina so in zo gare ka amma na fi so na je ta ƙasa baba sa'idu da Allah ka ce su kira na baba Sa'idu yaran nan naka da Allah ka turo su ina nan in baka turo su ba to na fi karfin su kai ne zan yi da kai baba Sa'idu Allah ya shirye ka baba Sa'idu shine kawai shi yasa kafin na yanke hukunci in na tashi shine final wannan ku bugo da Allah dan Allah ku bugo wa alaikum salam dan uwa assalamu alaikum wa alaikum salam barka da zuwa barka da yau malam barka da aiki na'am ya gida ya ibada alhamdulillah ka ji karatu kuma ka ji audio da aka sa eh lalle na ji karatu malam muna ji audio da aka sa kana magana da abubakar ahmad daga sokoto to malam abubakar ahmad wannan audio me shi kawai eh. iya cewa malamin bafa hoto ne shin audio yana da eh lalle lalle yana dauke da cewa yanda za a yi wa 'yan bida haka za a yi wa ahal suna ba a warewa ko kuma a'a baya ɗauke da wannan abu a gaskiya wannan audio yana ɗauke da shi matuƙa kuma to shi ne mu ma to ka kana tare da mu kenan Allah ya saka da alkhairi za mu ba su dama Shi ne abin da yake faruwa Ka nan in ya tabbata kun faɗi ashe makaryata ne ku mayaudara ne ku ku faɗi abu a gefe ku zo ku yi wa al'umma ƙarya kenan bai cancanci a karɓi ilimi daga wajen ku ba kenan wala shi ne natijar abin shi yasa imamu malik yake faɗi kamar yadda imamu za'abi ya kawo a cikin sayarwa a alamin nubala yake cewa imamu malik yana cewa arba'atun ko yana cewa la yu'khadul ilmu an arba'atin ba a karɓar ilimi daga mutum guda hudu yace safihin yu'linu safaha wawa da yake bayyana wawanci a fili yace wa in kana arwan nas ko ya kasance ya fi kowa kwankwada ilimi Ya fi kowa ƙoshi da ilimi sai yace wa sa'ibi bid'atin da'u ila hawa da ɗan bid'ar da ke kira zuwa san zuciyarsa shi ma ba za a karɓi ilimi a wajensa ba sai yace wa man yakzibu fi hadisin nasi wa in kuntu la attahimuhu fil hadisi ya ce da wanda ke karya cikin zancen mutane ya ce yanda za a yi wa ɗan bid'a raddi haka za a yi wa ahli sunna raddi ya faɗa haka kuma ya fito waje ya ce ai bai faɗi ba kaga ya yi ƙarya cikin zancen mutane to imamu malik ya ce ba a karɓa ilimi a wajen irin wannan sai na ƙarshe ya ce wa abidin fadilin la yahfazu ma yuhaddisu bihi da kuma mai falala mai bauta wanda baya kiyaye abin da ke faɗi wa'annan mutane guda hudu kaga in dai ya tabbata baka zo ba ba zo ba kun gudu kun ji tsoro to yana ganin ku ba sa'anni na bane na daina bata lokaci na akan ku wato shi baba sa'idu Allah ya ƙara masa lafiya shi zan yi da shi kenan sannan kuma zan fara tasa shi a gaba sannan kuma zan kai gabar da kila in haɗa da wani bayan baba sa'idu kuma shine abin da yake faruwa ga wannan ga wannan yana kira assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ya sha. kai ne na biyun karshe da wa muke magana kana magana da Yunusa Ahmad daga Lagos to malam Yunusa Ahmad daga Lagos ka ji karatun da aka yi ka ji odiyon da aka sa na ji sarai na ji abin da ke faru to yanzu wannan odiyon yana da yana dauke da abin da muka faɗi cewa yanda za a yi wa 'yan bid'a raddi haka za a yi wa ahli sunna raddi ko baya ɗauke da shi ai a fili yake wannan malam to Allah ya saka ma da alkhairi da Allah ya kamata ko yaron ku guda ɗaya ku turo tun dai da aka fara akwai wani wanda naga ya karkaci hanyar ku amma kwaya biyu ne ina gani, amma da na tusa su a gaba su ma sun janye ba sa tare da ku daga ƙarshe da Allah ku turo yaran ku ko ku zo in kuma bu za ku iya ba da Allah manyan su fito dan Allah ku fito a yi ta ta ƙare kai kaga in ni ne yanda naga alkana wannan ya daman wallahi sai na zo na yi maganin sa in ni ne wallahi in ni ne sai na yi maganin alkana wannan tunda abin yana damuna game da sha'anin alkanawi zai zo yayi bayani sai in je in masa raddi a wani waje kaga kenan abin yana damuna to dan me ba zan zo in sara dan miciji ba dan me ba zan zo in yi kira ba dan me ba zan zo in tisa shi a gaba sai na ƙure shi ba na wuta tunda abin yana damuna inda bai kai a raddi a kansa ba daban je gefe na yi ba inna sakon sa ai bai isa ba daban ce komai kai ba to da Allah a zo a yi maganin alkanawi yana live yau shine final idan ba ku zo ba to na rufe baki a ku sai dai na gaban ku kuma wallahi shine abin da zan yi shi yasa da Allah ku yi kokari ku bugu assalamu alaikum warahmatullah da wa muke magana wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu na'am dan uwa da wa muke magana ya tashi lafiya wallahi alhamdulillah ya kokari alhamdulillah da wa muke magana kana magana daga da Abdurrashid daga nan Suleja to malam Abdurrashid daga Suleja kaji karatun da aka yi kaji odiyon da aka danna kwarai da gaske na ji to wannan odiyon da Allah yana dauke da sakon yanda za a yi wa dan bid'a haka za a yi wa ahlus sunna ba za a ware ba da Allah ko baya dauke da shi ai duk wanda ya saurari odiyon ya fahimci abin da wannan odiyon yake nufi ni abin da daman nake son na ce shi dan uwa Allah ya saka da alkhairi ai babu ta'ariki. assalamu alaikum ya haƙuri tunda ka fahimci ai hakan shi kenan an gama assalamu alaikum to wannan ka sa mute ina ganin zan tashi zan tashi ku yi haƙuri da Allah da Allah ku yi musu waya ku ce ga alkanawi nan yana ta muhallin ne za kafin ya fara zuwa yayi karatuttuka Eh, da Allah ku buga musu waya eh, baba sa'idu a turo min yaran nan dan Allah ba na so ne na zo zuwa gare ka ban bi ta kansu bane da Allah ka taimaka baba sa'idu eh, ka taimaka baba sa'idu kai musu waya su fito abin yana damun su baba sa'idu dan in sun je ko wani suke waraddi alkanawi suke ambato duk naji an ban labari ko wani suke waraddi alkanawi suke ambato baba sa'idu ka zo ka ce su zo su huta da kwallo wannan ya ke sa su yadda kwallo su huta da kuda baba sa'idu ka gaya musu da Allah su fito a yi ta ta kare baba sa'idu dan Allah baba sa'idu ka ce su zo idan kuma ba su zo wato daga yau baba sa'idu na gama da su kanka zan je eh, sannan gaba in ne gaba ne gaba ne gaba in na ga wa'ansu sun zake sai in kara da su da Allah da Allah ku bugo da Allah bi ne dai da suna tare da ku a fahimtar audio din amma da na tusa su a gaba sun janye wannan fahimtar na ga dan uwa uwa kai kira ɗazu shi yasa ni ban ɗauka ba kana ƙara kira kuma shi yasa kuma mun gama da kai dan uwa eh, ina ganin da Allah to ina ganin ya kamata to na bar shi haka tunda dai Allah ya gani na dai bayyana gaskiya wannan kuma wani ya gane ba aiki na bane laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha lasta alay bi musaitir illa man tawalla wa kafar ni na bayyana na bayyana duk mai son gaskiya mara ta'assubanci mara ƙungiyanci ya jefi wani da ƙungiya ya san dai saƙon daga cikin odiyan nan ni na gama don eh, haka abin da zan yi kenan wani ya gane wani bai gane ba ba nauyi ba ne ba ni ke ganawa ba wani ya yi kira na wai ya ce malam abin da ka faɗi na game da wani na game da wani abin da ka faɗi akaram kallahu ba ka ganin ba mu fahimta ba mu da yawan mu ba mu fahimce ka ba ce to ai ba sharaɗi ba ne sai za ku fahimta sai in faɗi ƙila ma ba zan fahimta ba ƙila kai ba za ku fahimta ba sai bayan raina ƙila za ku gane gaskiya nake gaya muku ni da abin da ke kaina shine in alaika illal balag in alaika illal balag na faɗi gamsarwa yin aiki da abin da mutum ya gamsu da shi aikin Allah ne amma faɗi dole ne kuma ba zan ɓoye ba ba zan yi cuwa-cuwa ba ba zan haɗa baki ba zan faɗi ko da duniya za ta tattaru ta ce lalle lalle abin da na faɗi ba daidai ba ne ba su nake kallo na ba ba ruwa na da su dan yau ina mutuwa na daina ganin su sai ni sai abin da na faɗi shi yasa nake faɗi nake cewa wahalalle wanda bai san abin da yake ba shine mai duba comment zai duba comment ya gani cewa wato shin abin da ya faɗi ana sukan sa? ko ba a sukansa ba lalle ba ne kai ba mala'ika ba ne da za ka duba ko ka ga ana ta sukanka sa'annan a ce baka ji wani ɗar a zuciyar ka tsaya ka janya kalmar da ka faɗi ko ka saita abin ba ba lalle ba ne to gwara kakka ba wa ɗan kafa idan mutum yana da hankali yana da tunani yana da ilimi da zai iya ɗora ka akan shawara ko daidai waya ka zai kira ba a cikin 'yan kwamen zai yi saura ba shine kawai shi yasa ni mizani na da a ce ina duba yan comment datin na daina ma magana akan yan dariƙa shi yasa ni yana daga cikin alamar rashin ikhlasin mutum shine ya ringa duba me ya muta wa wato kana dubawa in mutane suka gamsu da abin da kake faɗi kenan sai ka ci gaba in ba su gamsu ba sai ka canja ha ka wahala kanka dan uwa ka wahala kanka ka ba hanyar shedan ai irda'u jami'in nasi gayatan la yudrak ai ba wanda zai gamsar da kowa in ka faɗi gaskiya mai ƙin ƙarya ya ƙika in ka faɗi ƙarya mai ƙin gaskiya ya ƙika in ka yadda da wani bisa fushin Allah Allah ƙika in ka yadda da Allah bisa fushin wani Allah iso ka to da soyayyar Allah da soyayyar wani wani za zaka zaɓa in kana da hankali da Allah zaɓi ɗaya na san in dai ba mahaukaci ba zai ce wato ya yadda da Allah soyayyar Allah ita yake so wannan kenan shi yasa ina ganin zan tashi har dai na tashi ba ku ji sun bugo ba to da haka ina ganin ni na gama da ku malaman naku zan tusa a gaba ni na gama da ku daga yau in ma kuka je kuka yi zagi ko ko ko a'a kuka tura wani wawaye zagi to ba da ni ni yake ba eh, ba da ni ai yake ba ko jiya wallahi aka turo min sako wai wani mahaukaci yana wai magana ai nace haba da Allah ai na ce yaya za ka zo ka tanka ko ka ce wannan haba da Allah haba da Allah ka zama mai hankali mana ya zaka ka biye wa mahaukaci kai ma sai ka zama mahaukaci ai Allah ya sa mu dace Allah ya ganar da al'umma Allah kuma ka haɗa kan ahli sunna a abin da ka yadda da shi kuma yake shine daidai a gurin ka wannan kawai shine fatan mu amma kuna ba mu aiki muna tafiya 'yan bid'a ne a gaban mu kuna sa mu muna biyowa ta kanku wanda saɓanin da ke tsakanin mu da ku in kun sa shi a ma'auni na ilimi na karatu kun cire son zuciya ba saɓanin da za mu ringa wa kanmu yadda muke wa 'yan bida'a ba ne wannan muke so ku gane kuma shi mutumin da yake ahalus sunna in ka zo yi masa raddi asali in ne kana da yaƙini sai dai in daman kana yi masa kallon ɗan bida'a to wannan yi masa yanda kake wa ɗan bida'a amma mutukar ka ne masa kallon ahli sunna ko kuskure yayi ko bid'a ma ya faɗi ko bid'a ma ya aikata muna jin ahli sunna za ku ji zantuka daga malamin mu shine karatun gaba amma dai ya tabbata yanzu aqida ku shine yanda za a yi wa dan bid'a aka za a yi wa ahli sunna ya tabbata kowa ya gane cewa ba ku ce ba ƙarya kuke yanzu wannan shikenan sai karatun gaba kuma za ku ji yanda za mu bi da yake hadisan da kuke dogara da su ga duk mai hankali yanda ne bayanin su in dai ba wawa ba yadda ne bayanin su ya gane alistidlali ne bi malaisa bi dalilin dan wai abdullahi dan umar ya zagi ɗansa kai ma sai ka zo ka dubi wani bijimin malami ka zazzage shi to kai babansa ne kai babansa ne ko kana da iko a kansa kai kamar yadda abdullahi dan umar yake da iko da ɗansa kana da iko a kansa ne sa'an nan kuma kai allah ya samu dace shi yasa wala akwai nau'i na jahilci kuma ba za mu bar ba za mu bar ku ta hanyar ilimi ba dole ne sai mun sa muku kaidi dole ne kun karba ba ku karɓa ba wannan kuma mun sauke nauyi an gane ba a gane ba mun sauke nauyi har ga Allah mun fita fatan mu dai duk abin da za mu Allah ka sa mu fi ƙarfin zuciyar mu dan Allah ba dan wani ya ji haushi ba ba dan mu bakanta wani ba ba dan mu daɗaɗa wani yana tare da mu ko baya tare da mu ba Allah kakka ba mu ikon yin haka shine wannan zance ɗaya don haka daga yau yaran baba sa'idu eh, wassalam shi kenan da ni da sai dai manyan <laughs> eh, manyan da na can da na can to yin su zan tinkara kuma za ku ga yadda zan ringa sa su a fefi nan nake ta su ba'anaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh